Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Mahawara Sido Kalangu. inda a yau muhawarar tamu ta Sidiyo Kalangu take nan jihar nigimi musamman a gidan rediyo na karkara na Dileram ke tare da ku a wannan shiri na musamman wanda wato studio Kalangu ta ɗauki ɗawainiyar zuwa yankuna da sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu ta Nijar domin kusantar masu sauraro da tattauna tare da su. Ku riƙe cewa wato shirye-shiryen studio Kalangu ana watsa su ne kai tsaye tare da taimakon gidajen rediyo guda 34 da ke sassa daban-daban na wannan ƙasa ta muta ta Nijar wato yankuna guda takwas. a Ningimi wato kuna iya sauraron mu a ko da yaushe a kan gidan rediyon Dileram a kan mita gumiya tara da tara sannan a Difa kuna iya sauraron mu kan wato amfani FM a kan mita 100 da kuma kaɓalewa kan wato rediyon Mambio wato kan mita gumiya tara da tara da kuma amin surwa kan mangari a kan mita tasa'in da biyar da ɗigo daya. Ku da kyau cewa Mahara Sido Kalangu wani fili ne na musanya na tattaunawa a kan batutuwa da dama da suka jibanci ilimi da kan al'umma da dai sauransu ta hanyar ƙwararru da muke gaituwa domin su ba da amsa kan abubuwan da al'umma suke son su san yadda suke kasancewa a kodayaushe batu batutuwan da suka shafi wato zamantakewar al'umma wato kamar da na bayyana muku muna nan gidan rediyo na dileram da ke nan inigimi da ta kasance gidan rediyo da ke hulɗa da studio kalangu a cikin wannan kokari da muke na gudanar da irin wannan shirye-shirye na muhawara a sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu ta nijar dalilin kenan da muka zo a nan rediyo dileram yaya al'ummar ningimi take rayuwa a cikin wato wannan matsala ta rashin tsaro da kuma wasu ayyukan da suka shafi fashi da makami waɗannan su ne za mu tattauna kansu a cikin wannan muhawara tamu ta yau a farkon wannan shiri namu za mai da hankali kan matsalar tsaro dalilin wato matsala ta boko haram a cikin yankin difa baya ga haka a bangare na biyu na wannan muhawara tamu za mu kokari mu ga yadda al'umma suke rayuwa a game da wannan zaman ɗarɗar wanda ya shafi matsalar boko haram da kuma fashi da makami a bangare na uku na wannan muhara tamu za mu yi nazari kan yadda za a yi a warware ita wannan matsala ta boko haram ta yadda za a maido da zaman lafiya a wannan yanki na difa domin tattauna wannan muhawara ta yau to mai kokarin gayyato muku malam inusa muhammadu shugaban jiha na matasa musamman ma a nan ningimi sannan kuma mun gayyato malam isa gana dan farar hula ne na kungiyar mpc APR sannan kuma mun gayyato Muhammad Garba wato na kungiyar manoma da makiyaya. Da duka waɗannan baƙi ne za mu tattauna tare da ku malamai barka da zuwa. To kamar da ni bayyana muku mai da hankali kan matsalar ah, wato rashin tsaro a jihar ta Ningimi da dai sauran wasu yankunan tunatar da ku da cewa wato eh, jihar Ningimi tana cikin yankin kudu maso gabashin kasar Nijar kuma an kafa dokar ta ɓace tun a shekara ta dubi da goma sha biyar yanki ne mai iyaka da tarayyar Najeriya wannan yanki na Difa yana fuskantar hare-hare na bo boko haram a jehi-jehi kuma to bayan wannan hare-hare na boko haram ana fuskantar wasu fashin hanya da dai sauransu a game da haka dai ne wannan matsala ta boko haram take sa magabatan wannan ƙasa tamu suna mai da hankali ainin domin magance wannan matsala wanda an san da cewa ce jad gimi ta kasance ja ce wadda ake noman wato puabron da kuma kamun kifi to sai dai matsalar ta boko haram ta kawo matsala sosai wajen taɓarɓarewar tattalin arziki baki na wannan yanki. Domin tattauna wannan batutuwa ne kenan muka gaito muku bakin. Bari in fara da kilin kungiyar nan ta farhula ta MPCR Malam Isa Muhammadu Gana. Malam Isa barka da haka. barka Allah shin a dunkule ya za ka iya mana nazari kan wannan matsala ta boko haram a wannan yanki na difa na farko salamu alaikum gaisuwa na ta musamman zuwa studio kalangu da radio deliram wanda suka shirya mana wannan shawara wanda muke dama neman shi mu samu mu zo mu tamtamna mu bada na mu bisa abubuwan nan da muke rayuwa kullum cikin shi to harakan boko haram haraka ne wanda yanzu da aka fara shi shakai shakara kaman nan gefen namu shakara uku yake yake kashe mutane rikici iri iri wanda farin shi zuwa yanzu muna iya mu ce abu ne wanda an yi tashin hankali sosai yanzu kuma da muke cikin shi har yanzu dai sauran akwai shi kuma har yanzu kashe-kashen nan akwai su a gefe gefe gefe ko da ba ba irin wancan na fari wanda aka tada ba hal yanzu dai talakoki hankalin su ba kwance bai kuma gwamnati yana kokori a samu kan abun nan kullum ana yi mu ma dai muna kallo kuma muna kawo kokorin mu bisa canza miyau dan zaman lafiya ya zo eh to kamar ina fahimce ka wato a farko waɗannan hare sun rage fiye da a lokacin da ake cewa waɗannan harahare na boko haram sun shigo yanzu akwai sassauci a naka gani eh yanzu akwai sassauci sosai akwai sassauci tun da baya kamar shekara da biyu ai labarun da ake bisan ji bisan difa bisan yake-yake tabbat nijar ya shiga yaki da tare da su kuma da wasu uh, attack da ake kawo yanzu ko da ana kawo shi ba kaman ta da ba ba menene ba kaman ta da ba ai komi akwai babba kuma akwai kaɗan kuma harkan yaki kaɗan babba duka da ne tunda kutu ne amma dai ake samani bisan kaman shikeli muna iya mu ce yanzu dama dama yana raguwa eh, to ya kake ganin wato matakan da ake ɗauka tunda a yanzu an san da wannan yanki aiki na difa yana cikin wani yanayi na dokar ta ɓace ya kake ganin wannan doka take tafiya da kuma yadda al'umma suke a cikin wannan yanki. To shi ta farko kasan doka ta bacin aka sa shi daman dan a samu kayan zaren abun kuma a cikin wannan da aka sa shi talakoki sun yi gode da zuwa san dokan ta bace. To yau na kullum abun sai ya zo ka dogon lokaci. Hal ya fita ma akan mutane amma ana jin tsoro a ce fi a ce do. dokan nan a dan ganshi wato a dan sassafta ta a dan sassafta ta tunda an ba haka ba kowa ya yarda cewa an doka doka dan a ko lafiyan talaka dan a sa bisan harakan tsaro amma abun in ya jima kullum ake maida shi kuma in an maida shi kuna gani dai rayuwa ta mutane a cikin kakanake yi na masaloli da yawa wanda ya shafa wayan nan doka wanda ya hana to kaga talauci ya kara tabbata abun da ake samu da a yi sana'a babu shi kuma cikin wannan ga rashin kwanciyar hankali kuma sai aka aka ce to yanzu shi an sa dokan ta bace dan a samu kayan zaren abun nan da a yi mishi eh, eh. karshen abun amma doka ta bace akwai shi amma kuma masaloli akwai su wani irin kalubale wato waɗannan suke janyo ma kokarin da ake yi na tabbatar da tsaro a wannan wato eh, ja ta ningimi kalubalen to shi yanzu abun da ya kamata da mu gani namu muna yan furen fulla shi misali tun da yanzu cikin yaki ne kuma ana da kullum kashe-kashen nan amma ana iya a san kaman yanzu eh, wasu garuruwa wanda suke mutane gaba da suka tashi to garuruwa nan in ka dauke su kuma baka samu jama'an tsaro a wurin kuma babu tala kenan gari ne an bari ko to tunda an wasi tunda ba mutane kenan duk mugu wanda yake da niyya ko yan wancan boko haram suke iya su zo shiga ciki suna fita kaga wannan inda ake samu a zo a sa jama'an tsaro wurin a zamna iyakanmu a sare shi sosai ana yi kokarin amma a zo a zamna dindindin ko ba ma ya muke ba su sun himu dubara nasu amma mu a kallon mu a talaka muke gani kaman inda su suna nan yake kawo kaman dan kwanciyar hankali kuma wancan ba za mugu ba zai samu ya zo ya shiga ciki eh to malam isa to yawanci ana kiran yan boko haram da bh ko kuma ana kiran su da yaran malam shin ya kuke ganin al'umma za ta kawo nata haɗin kai domin ta taimaka wa jami'an tsaro wajen gano waɗannan waɗanta da ƙayar baya domin a kawo ƙarshen wannan matsala. To shi ai al'umma daman tun da aka yi vote Assembly National deputoci da a sunan talaka da suka yarda suka ba da kai da suka yi vote su yaki tare da mutanen nan al'umma ya yarda. Baya kuma al'umma ya kawo kokarin shi bisan labaru da abubuwa da yawa wanda an yi kokari kuma hal yanzu dai ake yi. Kuma komo in ya shiga dai fitina gobe tunanin da yake ya samu lafiya ne. To yanzu kowa dan a samu lafiya yayin da aka yi kokorin. ana yi amma dai kokorin talaka ko menene ya yi ba zai iya ya bayyana ba wanda mutane za su iya su gane. Malam Isa Muhammadu Gana na gode ina sake dawa gari ka bari yanzu wajen wato matasa Malam Inusa Muhammadu kai ne shugaban ja na matasa a nan Ningimi shin ya kake ganin al'amarin nan na matsalar Boko Haram. Assalamu alaikum studio Kalangu ina muku sannu da zuwa barka da zuwa a nan gingimi kuma dama ta samu yau mu matasa mu mu faɗi albarkacin bakinmu a kan tahiyan nan da ake yi to alhamdulillah za mu ce kamar sauki ya zo mana a bisa kan wasu abubuwan musamman mu matasa wannan abun daga farawanta har zoke ga yanzu za a ce yawanci matasa kullum su ne waɗanda suke idon mutane kamar su ne ake tahiya da su su ne ake zuwa ake ma wankin kai duka da in ka kama daga difa har ka dangana a kullum ce ake matasa to mu abin da ya shahi jahan gingimi alhamdulillah kowane lokaci muna zama tare da matasa muna sensibilizan su muna kwatanta musu kar ya zamanto wani zai zo gare ya rika kwatanta muku wannan abin da ake yi mai kyau ne ku zo mu je mu kama musu a daga lokacin da kuka samu irin waɗannan wa'annan labarun ko mutumin ya zo mu ku neme mu mun san yadda za mu yi wannan abin mu kai ga hukuma to a kowane lokaci mun zama tare da su kuma ana kwatanta mana muna gane yake in akwai information mu da fds akwai collaboration madalla akwai haɗin gwiwa in akwai wani mugan labarai wanda ya zo ga matasa mu zo mu nuho su da wannan magana a lokacin ba sai ya yi sanni ba su kuma za su kama mana a lokacin lokacin mu ta tare da su. Mm. Eto eh, Malam Inusa kan cewa wato ku kuna cikin rukunin matasa alhali a halin da ake ciki a wannan yanki na difa yawancin matsalolin da ake fuskanta shine na rashin aiki na matasa kuma wato matasan suna danganta wannan rashin aiki da suke fuskanta da wannan matsala ta boko haram shi ya kake ganin eh, za ku iya bullo da wasu hanyoyi na ganin waɗannan matasa sun samu aikin yi da rashin aikin yi na matasa shine kuma zai kawo matsala ga haɗin boko haram su zo su ja su eh haka nan ne kamar yadda kuka faɗi dama shi rashin aiki shi yake kawo wani abubuwa daban har wasu gungu su ce mu muna nan ban makomi mai bari mu ta can mu gani mm. to alhamdulillah gwamnati tana nan tana yin daidan kokarinta kuma mun gode a bisa kamar waɗannan ayyuka ne ko kuma waɗannan hanyoyi gwamnati take gabatarwa waɗannan matasa na wannan yanki domin su kama aikin yi gwamnati tare da afikin afd tallafinta mm. sun kama mana a jihar difa musamman matasa aka yi wani gungun furoshe daban suka mm. haɗu suka sama sunan furoshen bana bana a barbarci yana nihin taimako eh, na mata matasa na jihar Jifa. To ana samun su ayyukan hannu da za su iya yi. Madalla ba ayyukan hannu kaɗai ba ne abun da yawa ne. Akwai jari wanda za a ba ma matasa su rika kasuwanci kaɗan-kaɗan kuma ya shahi har harakan mata su da kansu kuma matan su ne ma suke da kaso da yawa a ciki. In ka ɗauka misalin an ce kashi ɗari aka ce mata ba a raba ma da su su an ba su kashi sattin ma da 'yan kai akan maza don me aka ba su aka ce abubuwan in kai lissafi gaba daya kan mata zai ta yi ya yau kai namiji ne in wani abu ya faru yawanci wani tayya ma zai yi to in aka masu hanyar nan aka ba su za su kama jikinsu ita projen za ta bi komin goma sha biyu na jihandi a traversa mu muna gani in wannan projen an kama shi muka zo kowa zai ci moriyan shi kuma matasa za su samu activity wanda za su yi hankalinsu baya zai kwanta baya karkata ya ta yi ga inda ba a soke banda shi mhm. akwai kukan matasa a kowane lokaci akwai ayyuka wanda ake zuwa da shi musamman kasan da hware mu in ka ɗauki matasan jihar difa mu ba san ba harakan wani furoje in an ce mana wani furoje babu ruwanmu lokacin duniya tana da daɗi tana zamne a mazauninta muna da bakin ruwa matasan mu suna can wasu suna kamun kihi wasu suna noma abubuwa dai da yawa ya yana ya kama ya bunƙasa matashi babu ruwan shi yana can yana harakoke shi to an waye gari wannan abin ya zo an fuddo matasan mu kenan muna nan ne wato an hana so su gudanar da sana'ar kamun da eh. wasu sana'o'i dangane da tsaron matakan da ake dauka na tsaro madalla to sai alhamdulillah gwamnati kuma sai ta kawo mana wannan abun to banda wannan projen ma wanda na faɗi mai suna bana akwai projojika da yawa wanda musamman na matasa ne me muna fata su waɗanda za su yi wannan abun projen nan ya zamanto in an ce abu na matashi ne ya je ga hannun matashi kar ya je ga hannun wanda ba shi ba ba dan a guji wannan abun ya kamata ya zama to abubuwan nan a sha kunnen masu hannu da shuni da suke da wannan abun in kuna so abun nan ya ta daidai ku nemi mutanen nan wanda aka ce sunan su ne matasa a basu shi na nagode malam inusa muhammadu mutarin dawo kan wato bangaren eh, yan platform pizan ko in ce mutanen da ke bunkasa noma da kyau a cikin wannan sha ta nigimi malam muhammad garba kaji abin da wato bakin namu suka ambato kan wannan matsala ta ta boko haram da rashin tsaro a wannan yanki na difa sha kake ganin wannan al'amari yake kasance ya kuke kallonsa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkat bayan haka bismillahir rahmanir rahim ina ma radio kalangu kakkiyar godiya ta da ya ba mu damar mu samu mu tantamna kan wannan matsala da kuma radio leram tare da goyon bayan sauran al'umma na gari eh magana ta farko dai da yake dama mu in an yi maganar matsalar eh, tsaro mu ne na farko farkon wanda ya kamata mu fara kokawa tunda kowa ya ambaci lak ya ambaci noma kuma ya ambaci kiwo kamin ma a yi maganar kamun kifi tunda shekara aro-aro da suka wuce na baya nan daga kiwo sai noma ne ake yi kuma kusan kowa ya riga ya san noman da ake yi na jardawa wannan a wannan yankin tunda har ta shiga wasu kasashe ma ba ma nan ba kuma daga baya aka zo a ga kuma kamun kifi ya bulla dama kiwo kam shine tushe mm, tushen arziki yawa kusan gabaki daya kabilun da suke wannan yankin masu dabobi ne mm. kusan ba wata kabila ɗaya wacce zaka ware ka ce bata da dabba to yau an wayi gari kusan kashi tamanin cikin ɗari na wannan yankin inda ake amfanuwa din babu shi ya ina ta yi ya riga ya salwance saboda rashin tsaro kwata kwata mutanen da suke cikin kai da kake so ka shiga ma ba za ka shiga ba tunda baka da yancin shiga to wannan ba don yana ansa matakan tsaro bane ake hana mutane su shiga kamin ma a sa matakan tsaro wayancan bayan Allah da ake magana yanzu a kansu su suka fara yunkurin korar mutane a gurin tunda suna yi ma mutane diya a fakaice yau kai ne ka yi noma ka noma buhu goma an ce dauki biyu takwas aje shi a can in kana so ka zauna ka zauna a haka in kuma baka so ka tarane naka ya naka ka fita kaga ba ma sai an faɗa ma haka ba kai da kanka zaka fita haka kiwo yau kana da dabbobi hamsin an kwashe talatin ko arba'in a ciki an bar ma goma ya zaka yi fita zaka yi haka kai mai kamun kifi an ce duk inda ka kama buhu biyu buhu ɗaya namu ne ya za kai kai ma fita ne za kai kusan irin wayannan abubuwan su ne suka taru suka taru suka damu al'umma suna shirin idan na fahimce ka wannan rashin ko in kula na magabata shi ya kawo wannan matsala ta har waɗancan mutane yan boko haram suka mamaye wannan yankuna har suke yin abin da suka ga dama kai da za su amsa diya ga al'ummomin da ke zamne eh kwarai da gaske ina iya in faɗi haka dan dalili akwai hujjoji kamar wa'anda suke kwakwaru mm. yanzu idan ka ɗauki makwabtanmu na gabas da mu nan chadi mm. kusan duk inda aka san da ana kiwo ko ana noma ko ana kamun kifi har yanzu ba su tashi ba kuma ga ma shaida wacce take a fili yanzu me yasa kake ganin su waɗancan ba karfin karfafa tsaro da hukumar su ta yi har ma ta kai ga mu kanmu muna kaiwa kokon baran mu na cewa su zo su kama mana kuma kowa ya sani a zahiri kana ana alfahari da shugwar su sojojin chadi a wannan kware da gaske domin suna kware da gaske ana alfahari tunda a in ba alfahari da su me ya kasu namu ai ba su tahi can ba a fahimci wannan da kyau na sun taka sun ta can ne amma su suke bayan nasu kamar kai ne ka ci tuwanka kuma ka sa wani ya ci tuwansa da wanda shi nashi tuwon ma ya kasa ci ka gani wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya riga ya sa gabaki ɗayan manomanmu wanda suke tinkahon noma ɗin gaba ɗaya suka tattaro suka yona makiyayanmu wanda suke tinkahon kiwo gaba ɗaya suka tattaro suka yona kuma ba sun taho da dukiyarsu ɗari bisa ɗari ba kamar yadda na gaya ma a baya kada ka manta mm. na ce ka noma buhu hamsin an kwace arba'in an ce ka ɗauki to haka suka fito to suka zo makiyayi ka kawo shi kan sahara ka aje shi babu ciyawa babu ruwa me zai kuma baka ɗauka masa wani mataki kwakwara ba ka gani hmm. shi kuma haka manomi shi ma ka kashi kan sahara ka aje shi me zai a gurin yanzu kana nuna cewa wato tun lokacin da waɗannan uh, manoma da makiyaya da masu kamiki suka dawo wannan yanki na difa ba su samu wata cikakkar kulawa ba ta magabata domin wato warware musu wasu matsalolin ko da duk da halin da ƙasa take da ba yawa magabata suna yi mm. amma an ce in dambu yayi yawa bai jin mai mm. ba mu raina ma magabatan mu ba Allah ya saka musu da alhairi suna yi kungiyoyi daban-daban da suke zuwa su ma suna yi amma har yanzu abin bai kai yanda ake so ba mm. musamman masu kamun kifi dama wannan kabar su wanda ka bude shi sahara kam dama ina ruwa yake kaga shi wannan dama an yi bulokin shi ne gaba daya in ya iya wata sana'a ga sana'a a cikin gari nazari in sun iya wata sana'a su yi in ba su iya ba shikenan mai tafiya tafi wanda yake nan ya salwance in bai samu aikin koma ba me da dare irin wayannan suka yawa matasa a cikin su me za su yi kana ni banna ta uku shi mai kiwo kansa ka kawo shi nan inda ka kashi babu dusa cikakka babu anguriya cikakka babu ciyawa cikakka babu ruwan sha isasshe me zai dabbobi mutuwa za su yi koko ya saki dabbobi su koma tunda shi ba zai iya koma ba malam muhammad eh, garba kenan na fahimce ka wato zancen batun eh, noma a cikin wannan jihar. ya sha baya sannan kiwo ya sha baya sannan wannan sana'a ta kamun ki ita ma ta sha baya kenan wato eh, halin zaman rayuwar al'umma ma a yadda kake gai ta sha da baya ta sha da baya gabaki daya a nan yanzu da ka gani kowa a cikin matsiye kowa a yanzu da ka gani sabanin shekarun baya a nan yaron gegi mai in kace masa ya fita ya tahi wani guma dariya zai ma in suka tahi kwana uku hudu doron lele wannan in suka zo daga mai zuwa da dubu biyar dubu goma in ka shigo garin nan wani lokaci sai ka nasa ka rasa ma wane ne shomer din babu shomer kwata-kwata babu shomaj yanzu gaba ɗaya abin ya riga ya yi buloke wanda aka tattaro aka kawo su nan suka zo su ɗin sun zo sun yi buloke sun taru kamar mai noma ɗin mu da muke noma yanzu a nan gashi muna da mutum sama da ɗari a ciki duk da haka abin da muke nema din ba mu samu ba abin da ya kamata a taimaka mana na kirkin ba shi ake taimaka mana ba abin da na hi karhi na dala ɗari ɗari biyu ɗari uku shi zaka bani ni kuma ina tinkarar abin da ya hi karhi na na jika ɗari hamsin in ka kana jika ɗari hamsin din sai ka ce na saidawa ne wannan na ɗari uku shine zaka bani wannan ni ma zan iya taimakon kaina kenan abin da mu muke kira ga gwamnati a'a abin da mu ya fi karfin mu ne gwamnati ya kamata ta taimaka mana ba wanda mu ma muka hi shi ba in baka misali kaɗan kamar a ce yanzu gwamnati ta zo ta raba mana an ce tunda babu no noman kwari can wanda za a yi masara can da wake da faboran ɗin da ake yi da sauransu babu nan babu wurin da za a yi noman hatsi me ya rage sai noman rani a noman rani ka zo ka bani irin shu ka bani irin salati ka bani irin tomato amma na ce angare ka ce saya zan yi bani da karfin sayan angare na ce magani wanda zan yi tirete ka ce saya zan yi bani da karfin shi ka gani na ce ba taimako dole ne sai na ci zan yi aiki bani da kuma abin da zan ci dole ne sai na samu kamar wata uku ina aiki tukunna zan noma a ci wannan baka bani ba wannan ka ce shi sayan shi zan yi to wani irin taimako ne kamun wanda yake isasshe zan amshe shi da hannu biyu na ce fom da tar ka ce a ah, fom da tar in ma ka kawo bai wuce ka bani ba cikin tafin hannu kuma zan za mu gan shi an kashi da yawa mu rasa inda ya shiga banza wato kuna ganin dai har yanzu a taimakon da magabata da wasu kungiyoyi suke ba da bai isa ba na a ce sun yi abin a zuwa bai isa ba kuma mu abin da muke bukata da magabatan da shi gwamnati mm. in ya kawo ya wuce gaba da kansa mm, ya shiga rarraba hannun su waɗanda suka dace a basu manoma amma ba a ajiye a cewa wani ya bamu ba to gode ina sake dawo gari ka malam muhammad garba bari in sake dawo kan wato malam isa muhammadu gana eh, kan rashin tsaro da ake fama da shi a wannan yanki na difa an san a halin yanzu idan ka diba sassa daban-daban na wannan yanki na difa da wannan ja ta ningimi wato ana gani a ko ina akwai wato 'yan gudun hijira ga sunan shin ya al'amarin nasu yake kasancewa a zaman da suke yi tare da mutanen Nigiri? Eh, mutanen gudun hijira da wanda daman na Nijar ne suke can suka dawo. Zuwan su ba ainihi suka zo a Ba su kare ba mutanen mm. akwai gudun hijira wanda 'yan Nijeriya ne na Nijar ne wanda suke mm. zama can sun dawo kuma wanda suke cikin kokin Chadi ne su ma sun dawo suke daman bisa Nijar ne kuma wanda suke cikin komandugu daman bisa Nijar garuruwan su na Nijar ne kuma suka bari garuruwan su dan babu eh, tsoro suka dawo garin Gegime. to a jimlan su mutanen suna da yawa zuwan su na fari sun samu taimako ba ma na wani kungiya ko na wani project ko na gwamnati ma shigan su ta fari al'umma ma ya taimaka musu sosai mu da kanmu mun tayi wurin zuwan su mun ba su ruwa da biskit da abubuwa da yawa kuma an zo gidan mutane ne suka sabka an taimaka sosai an yi koko an ci an sha to yanda ce ne wannan dan uwana yace fitan su ga suka fita duk kayan su sun bari sun fita kuma an ce musu dama su fita ne suka fita na gefen cikin cadi an ce musu su fata suka fata kuma wayanda suka zo na Nigeria da aka gamu tare da mu wahalan da muka sha Allah ta'ala yanzu ya kawo alhamdulillah dai akwai wahalan amma dai mu da su a harkar rayuwa ba masala ana an taimaka juna ana taimako an zama yan uwa ana tayya cikin lafiya dai har yanzu mutane na mu ba mu ce ba suna da wani matsala tare da mu a harkan rayuwa mm. amma wahala nasu da namu duka wahala ne menene wahala kai gwamnati mutanen nan ka san sunawa ne yanzu kana nufin gwamnati ta san adadin yan gudun adadi mutanen nan ta san ta sani ba ta sani ba ni ne na ga maka ba sani kuma mafi yawa mutane irin wayannan in sun zo an shiga ana rayuwa tare da mutane akwai abubuwa ya kamata a halakan lafiya mutane abu guda iri-iri to wayan nan duka inda ana kula ko ana gani a wannan dama mutumin kasa ne wannan an zo ana rayuwa mu'amalan su mai kyau ne amma akwai abubuwan da yake bambanta wata ran muka ce to mu proposition da muke za mu yi nan da sun zo za su rayuwa ba san dokokin Nijar ba muna so a yi musu sensibilisation ko da mu muna yi a wayar da kansu su gane dokoki to yanzu kuna gani dai matasa namu yanzu halayen da da suke rayuwa da yanzu daban-daban menene daban sun zo kwaikwayon wasu abubuwa wanda da ba su da shi ga representant ke matasa yana nan yanzu matasan namu da muke gansu a cikin gari sun kawo wani kwaikwayon wasu halaye wanda da ba su da shi yanzu suka saba hmm. kenan abokai nasu yan gudun hijira sun sa su bisa wani halaye daban kuma sace-sace na da wanda ba mu saba da su ba ba mu san su ba eh, yanzu ana yin su eto eh, tunda ka dauko wannan bangare shin akan ce cikin yan gudun hijira akan samu jehi jehi wasu Eh, mayakan kungiyar boko haram da suke shiga cikin waɗannan 'yan gudun hijira suna tabka ta'adi shin ya kake kallon wannan matsala tabbat ana yi a samu yanda na ce ma da zu na ce kamar garuruwa nan da aka ce ma mutane ku tashi suka tashi wanda yanzu ba jama'an tsoro ba talaka ko kenan garin nan in ya zama garuruwa nan in ya zama ba kowa a ciki garuruwa nan in ya zama ba kowa a ciki mugu yana iya ya shiga cikin kuma a gefe gefe hmm. yana iya ya zo ya shiga cikin 'yan gudun hijira wanda suke kaman misali a a sansanin su kabulawa da saura ana ya zo a shiga mhm. amma a gari kaman gegime shigan ka yau kai bako mutumin gari in ya ganka ya san na'am eh to kenan me yasa kenan wato wannan yanki na ningimi da sauran yankuna suka fi tsaro yadda ita eh, eh, difadin ah, wannan eh. akwai mamaki akwai mamaki eh shine nace ai ko da ko ina garuruwa da halaye da komai daban-daban mm. kuma nace a misali yanzu ka doka zancen da kake yanzu baka samu mutumin garin gegime yata cikin haraka hakan ban ce yan difa da suka ta yi a'a mu da su daban ne a'a mu duka al'umma guda ce amma abun da zai kai wancan yana wa wannan hakuri yayi ko yana wa wannan a'a yace a'a shi bai a shiga cikin wayannan kawai zama zai to a zaman da yayi ma wahala ne amma hakuri ne to shine muke cewa matasan su yi hakuri a kowane lokaci a yi hakuri a zauna. Ito eh, da kana batun matasa bari dawo da kai na wajen matasa malam ito eh, ida ida a gaggauci to. Ka bani lokaci kana eh, a gaggauci. Ai ba matasa kawai bane hmm. al'umman ce gaba daya. yanzu taimakon da ake kawo yanzu 'yan matasa da suke ca shi taimakon bai shahi sauran mutane ba ai matasa ma wasu mutane suka haife su ko hmm. to kuma wayancan ai wayan da ake cewa manyan mutane su ma da matasa ne suka zama yanzu babu kokarin hali to yanzu ana rayuwa tare taimakon nan da ake ina gaya maka ONG da suke zuwa suna region yankin difa sun kai kusa dari wanda suke zuwa gegime sun kai 25 amma wanda suke taimaka a fannin kamar ci da eh, distribution gratuit na abinci taimakon da ake ba da na abinci da sauransu na cikin gari da wannan guda ne mm. akwai kuma guda lokal ne nur. da drc su ne suke taimaka kuma taimaka ma kullum raguwa yake yi yo dalilin yawan mutanen da suke mafiya kuma ba sa samu eh. wanda suke samu yanzu rage ake yanzu ma ba abun da ake ba su da ba yanzu rage ne ma ake to na gode malam isa eh, malam inusa muhammadu mu dawo kan wannan batu na matasa shi kake ganin matasa za su taimaka wa ƙasa da ma gabata domin ganin an cokan wannan matsala ta boko haram tun da aka nuna kukan cewa yawancin 'yan boko haram din matasa ne eh haka ake faɗi to alhamdulillah me mu alhamdulillah abin da muke buga kirji da shi a wannan abun gingimi dai babu matashi na gingimi wanda yau aka ce yana can wannan mun tabbatar da shi mu tunda mu abin yake shafa to kuma mu yake faruwa akwai 'yan uwanmu wanda suka zo wanda ake ce musu gudun hijira mun ce to yanzu zaman da ake yi tare da su muke yi to me ya saka ban ma aproshin su su zo mu samu bakin zaren tare da su sai muke zama kowane lokaci bai jima ba nan da sati biyu mun zama mu duka lider na kowane anguwa na garin gingimi muka zo muka zama sai muka nemo wakilai na matasa na 'yan gudun hijira muka zo muka zama tare da su muka ce musu to sun san kowanne dama da fari mun zo sai mun faɗi abin da yake faruwa su baki ne sai muka ba su magana mun ce musu to ga abin da yake faruwa gingimi yanzu mun zo muna rayuwa tare da ku kenan akwai wasu halaye wanda mu gwamnatin ƙasanmu bayya barin mu mu yi shi kuma ya kamata ku bi mu mu tare da shi kamar su menene yau yawancin ku duka kuna gehen gari kenan in akwai wani abu wanda ya kamata ku shaida ma hukuma ku in ba ku da hanyar da za ku nuho su santa ku biyo gare mu mu kuma insha Allahu in kuka kawo mana kukan wannan abin za mu ta yi ga gwamnati a kije zuwa mu ta mu gaya musu ga abu faruwa tare da waɗannan 'yan uwan namu muka samu a kan shi har muka yi kirayen wani gurup wanda za mu rika tattaunawa na kowane anguwa su tare da su su ma suna da gurfe ma daban-daban nasu na matasa kuma a tare da shi suna yin abubuwa da yawa na harakan dai wanda matashi zai samu wani activity wanda zai rika mance a yanzu haka akwai wani mission da ya zo na direction king jeunesse sun zo ana seleksione bisa kan wasu langa wasu waye su suna da shi a gurinsu dole za mu muka nemo su mu zo mu yi abin nan tare da su tun da mun zama guda ɗaya da mu kaɗai ne kuma yanzu su sun zo muna vivir tare da su kenan dole wani abu in ya zo sai mun yi su kuma su ma a tsakaninsu mun gaya ma kina nasu ku rika waye musu da kai kar ya zamanto daga gurinsu kullum za a rika 'yan boko haram ko za a rika daukan example wanda bai da kyau kamar yadda rafirar isa ya faɗi bisa kan akwai wasu abubuwa wanda da a gingimi matasanmu ba su san da shi ba amma yanzu su sun zo a dalilinsu kuma muke gani namun ma suna tayya da shi sai muka ɗauko musu misali a bisa kan shi istuwar kin kaga yaro ya tashi ya yi wasu abubuwa da yake ne fa din furo na batsa haka <laughs> eh, eh muke kwatanta musu su nemi wa'annan mafi yawa daga gurinsu suke zuwa to ku nema yaran nan ku kwatanta musu su bar wannan abin da mu daga namu gehe mu ma za mu samu kannun mu rika kwatanta musu wannan abin da suka gafa ba abu mai kyau ba ne ba mai su ma su yi nasu kokari su tsaye wannan abu. Eh, dawo kan malam wato muhammad garba eh, kan batun waɗannan matsaloli da ka ambata a ɗazun na shin ya kake ganin wato za a warware muku su sannan wani ku taimako za ku kawa na ganin cewa wannan matsala ta boko haram an kawar da ita da kuma yadda tunda yawanci akan ce manoma da makiyaya su ke dan ba boko haram kamar abubuwan da za ci ta Ƙushe har ma ta kawo harhara a wasu sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu. Eto, eh, eh, manoma da makiyaya in ma an ce su suke ba wa eh, Boko Haram karfin su samu abin da za su iya wa hari an faɗa ne. Kuma abu ne kamar aka ce abin da ya koro wa yake da suna kusu ya faɗa cikin wuta to ya hi wutar zahi. <laughs> Kai ne inda ka saba nan kake rayuwa an je an tumɓuke ka an kawo ka wani gu wanda baka taba saba da shi ba ba naka gun bane kamar misalin da nake faɗi na fari fa an ciro ka an kawo ka sahara an aje ka kai mai kama kifi ne ya shi zaka kama eh, ya kake ganin za a taimaka wajen kawo karshen ita wannan matsala wai shine shine nake so in ci gaba da yi ma bayani eh, akai ai dazu ka eh, bayyana yawa wai abin da nake so ai dalili ne zai sa su in ma za su taimaka kenan ana so dole a ba da haɗin kai wai shi ne nake faɗi eh. mu in muka kawo goyon baya muke kawowa mu mm. al'umma ga gwamnati ya kamata ita gwamnati ta tsaya ta saurare mu wayannan mutanen in ta riga ta yi musu maganin wannan matsalolin to wannan rigimar ta riga ta kare amma matakar bata musu wannan maganin matsalolin ba kai ne kana da iyali ga irin wannan matsalar da na zana dole ne wata rana da daddare ka silale ka tafi dole ne ka je ka yi wannan noman da ka saba in ma biyun ne zaka dauka kama iyalinka takwas din su ɗauka dole ne kai ma makiyayin in dai za a kama biyar a bar ma sauran dole ne ka koma can amma in a nan din gwamnati inda ta kasa ta riga ta musu maganin wayannan matsalolin ba za su koma can din ba kenan wayancan na can in kamar ana wannan zargin da yanzu ka din dan dai ni ban amincewa haka ba mm. kamar abin da ka ana ganin kamar makiyaya ko manoma ne suke basu to a sa ma kiyaya da manoma din a cikin hali mai kyau mana mm. kuma in can din ba a noma ba ba a yi kiwon ba a ga me za su ci in har haka din mm. ito wata haya kake gani ina mafita kan wannan matsala idan an ka dubi duka halin da ake ciki a eh mafuta ga baki daya sai mu duka mun riga mun dunkule da mu da gwamnatin sai kowanne ya zamanto tabbat fi sabilillahi ne yake yin abu mm, Bil eh bil ne yake shi gwamnatin a gaskiya ne yake yin abu mu ma talakawan a gaskiya ne muke amma in dai ina tufka ta gaba kana warwarewa baya ne ana akwai wata matsala mm. wa ya jefa mu mu a wannan wurin wanda muke zargi gwamnati ba boko haram ba a ah, me yasa muke zargin gwamnati ai gwamnati ya kwaso mu daga wurin boko haram nan ya zo ya riga ya gyara jeji mana ya sa manoma za su yi noma ya gani a ba mu tsaro cikakke mana a yanzu a haka ai mana muna noma a yanzu yanzu magana da na gaya ma in na tashi yanzu kwari ne a haka ma muna noma a gyara kwari wanda yake babba mana a sa wanda suke noma a can a mai da su ku domin ku ta ku yi noma eh, domin ku ci kuma makiyaya a fudda musu makiyaya a gyara a ba su mana a sa musu tsaro a gani za a yi kiwo a gurin dama ai na faɗi menene ciyawa ruwa shine gurin makiyayi babu shi Eh. to na gode malam muhammad garba bari in sake dawa kan malam isa malam isa ka ji dai abinda malam muhammad garba ya bayyana rashin kulawa sosai ta magabata takan sa wani lokacin eh, wanda ake zargi da kawo wannan matsala ta boko haram suke haddasa duka waɗannan matsalu ya kake ganin za a ci kan wannan matsala a dunkule saboda lokaci ya, ya, ya zo eh, to haka nan ni a nawarai kamar kaman a yanda kai dama haduwan kai aka ce ma al'umma a kawo an kawo yanzu abin da ni nake cewa kaman yanda za iya a kare da wannan matsala kaga yau ma da zuwan ku kun fara shi wasu labaru wanda aka taba wasu wurare kullum al'um talaka hankali shi a tashe kenan mu muke cewa to tunda 'yan mutanen nan masu ta'adda masu mugun halaye kamar na boko haram wanda suke cikin kasamu bisa nan lidi lakcak namu kote namu suke dole gwamnati aka ce sai ya fudda su a cikin kasamu. wannan dokan constitution ne kuma ya rataya a wuyan president de la republique duk wanda ya taba muna kafan kasamu aka ce shi ne na fari wanda zai sa mutanen nan su bar wurin nan kenan mutanen nan ba su bar wurin nan ba sam sam kasar Nijar. Mutanen talako su koma garinsu, masu ‘yan tsoron ‘yan soja da saura su koma su ta da. Mu samu rabin kasanmu, mu zamna, sannan zan iya an tabbatarwa wannan aka yi haka. kenan lafiya zai tabbata wato magabata gwamnati ta ba da kayan aiki ga sojoji kuma ta ta ba da himma wajen yakar da waɗannan wato mahara na boko haram da suke kawo har har a yaushe a wannan yanki na difa da wasu masauran yankuna eh, eh, eh, ai aka ce abun da soji zai kamar hikima kayan shi na yaki su da kansu suke cewa gwamnati yana basu to yanzu yakin ta gasken to ina matsala take kenan ga kayan yaki kuma ga sojoji kuma a ce har yanzu boko haram tana kawo harahara a cikin ina ya baka misali guda sai a ce wani attack hmm. an kawo hari hmm. wani gari hmm. to sai aka ce a'a shi boko haram dama hari da dare yake yi to yanzu soji sai zai ce a'a shi sai da safe zai fita to yaushe za su hadu to kenan mu a hikimar nasu mu ba za mu iya mu sani ba amma ka strategy nasu ne hmm. amma mu a talaka muke gani wanda zai samu dama ya zai banna hali ya samu daman da hali zai fita ah? sannan daga baya ka bi shi zai ka bi shi fi ya kamata nan ne za ake so a gani kuma na ce in dai a wuraren nan in ba sanan jaman tsoron in dai sun bar wurin kasar Nijar an zo wurin gari kuma can su a suke kullum irin wayannan abubuwa ana samun su. Eto eh, a dunkule a ganin ka shin a za a samu zaman lafiya a nan gaba a wannan yanki na Difa. Yanzu ma ana bisan hanyar samun zaman lafiya na ce muku daman wayannan shekaru da suka wuce da yanzu muke tsammani akwai bambanci mm-hmm. ko mm-hmm. kuma na ce akwai alamun za a same shi kai tsare amma dai in dai mutanen nan ba ce ba aka ce musu a'a ku da kuka bar garuruwanku gashi na hanyar ku koma ko mm. hal yanzu dai tunanin tsoron nan akwai shi to kuma mm. na biyu nake cewa eta d'urgence mm. tunda dokar ta bace nan da ta bace eh. ya kamata ni ina propose ban ce ba a fidda shi gaba da oh. a yi mishi wani kuskurima wanda yanzu da misali wannan eh, eh, shugaban manoma ya bada oh. ai a nan kusa ana iya a samu wurin da mutane za su samu su tai kiwo mm. su yi wato a dan sassauta dai wannan eh, doka wurin ana yi a bude wuri guda a tai ayi sana'a na kuma tare da zaman su mm. kuma ana kontrole mutane ta hiyansu da dawansu mm. to amma aka ce duka engagement aka ce a yanzu gwamnati ya ce shi da basen da lakcar da nigeria duka suka ce a yanzu kariyan abun nan ne ake so to allah ya sa a kare shi kuma muna fata allah ya ba mu sa'a ina gode malam isa muhammadu gana barin dawo gare ka malam inusa muhammadu shan a dunkule mi kake fata ga matasa da kuma mi kake fata game da wannan matsala ta rashin tsaro ina fata yau a ce gingimi gaba daya jihar difa gaba daya mu ga matashi yana walwala irin na da abubuwa ya komo daidai shine fatanmu da gingimi kablewa da gudun hijira wanda suka zo kowa mu ga hankalin shi ya kwanta yana walwala kuma in sha Allahu hakan bi izinillah zai zo ga dukan matashi na gode malam inusa muhammadu eh, malam muhammad garba eh, a gurgushe mi muke fatanka a game da wannan matsala shi shine kawai manoma da makiyaya waɗanda su ne tushen al'umma ɗin ya zamanto sun samu damar inda za su yi noma manoma makiyaya sun samu wurin kiwo a cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya da lumana su noma abin da ƙasa duka ma za ta ci ba ma yankin gegime ko jihar difa ba wannan shine fata na kawai To eh. madalla masu sararan studio Kalangu ina ganin duka-duka da haka muka zo ƙarshen wannan muhara tamu da muka gabatar da ita daga nan ɗakin magana na radiyon karkara na Dileram da ke jara Ningimi a yankin Difa. Kun ji dai abin da muka tattauna kan shi ya al'ummar wato Ningimi suke rayuwa a cikin wannan matsala ta rashin tsaro dalilin har-haren Boko Haram da kuma ayyukan asha da ake aikatawa musamman ma a wannan yanki na difa kun ji dai duka abinda malamai suka bayyana a dunkula abinda da za a riƙewa kowa musamman ma na buƙatar zaman lafiya ya dawo kwata-kwata na difa da kuma sauran yankuna na wannan ƙasa ta ta Nijar da kuma musamman jauhi na wannan yanki na difa da suke fuskanta hare-hare jai na ƙungiyar nan ta Boko Haram kuma muna fata talakawa za su ƙara ba da haɗin gwiwa na ganin cewa sun taimaka wa jami'an tsaro a duk inda suke na ganin sun gano da shaidawa jami'an tsaro duk wasu mutanen da suke kasance mugaye ne da za su kawo ta da zaman tsaye a cikin wannan kasa ta ta Nijar. Haka kuma muna fata magabata baki su za su ƙara sa hubbasa na ganin sun ci gaba da kokowa da yakar 'yan Boko Haram kuma a maido da zaman lafiya a cikin wannan kasa ta ta Nijar musamman kan wannan yanki na Difa da shine yanki wanda ya fama da har haram Boko Haram a cikin wannan kasa ta ta Nijar. Kun ji dai malaman da muka gaito mun gaito malam inusa muhammadu wato shugaban jiha na matasa musamman da ke nan ningimi sannan kuma mun gaito malam isa muhammadu gana wato dan farar hula ne na kungiyar nan tanuhu arzika da ake cewa mpcr sannan mun gaito malam muhammad garba na platform paisana kun ji malamai da muka gaito a cikin wannan mahara tamu a madadin malam ne da ya dafa mini akan injin ni malaman ma'adan ke ce da ku a hutu huta lafiya.